allah ya sa can tafiye mata nan allah ya sa mu nan muna cikin bakin ciki ita kuma tana cikin farin ciki shugaban rukunin kamfanin max air alhaji dahiru barau mangal ya mika sakon godiyarsa ga dimbin al'umma na ciki da wajen kasar nan da suka zo yi masa gaisuwar ta'aziyar rasuwar mahaifiyar shi hajiya murja wanda Allah yi rasuwa a ranar Juma'a 21 ga watan 1 shekara ta 2022. wannan baiwa allah mahaifiyar hajiya murjanatu allah ya ɗauke ta lokacin da ya ɗebo mata lokacin da yake so ya fi musanta mun rungumi wannan ƙaddara kuma muna addu'a allah ya sa can tafiye mata nan allah ya sa mu nan muna cikin baƙin ciki ita kuma tana cikin farin ciki allah ya mata sakayya da gidan aljanna allah ya yi mata kurakuranta allah ya haska kabarinta tare da mahaifinmu da 'ya'yanmu da malamanmu da surukanmu da kakanninmu da masoyanmu duka baki ɗaya kuma baki 'yan uwa aminai abokai wanda allah ya ba dama zuwa wannan gari namu na katsina daga ko'ina daga ƙasan nan daga tsallaken ƙasan nan abokanmu maƙwabtanmu duka muna musu godiya ta musamman kuma ne musu fatan alheri kuma muna addu'a kowa allah ya mai sakayya da aljanna allah ya ba shi lada musamman shugaban ƙasa muhammadu buhari shugaban mu da ya damu ya tado delegate aka zo aka jajanta mana muna mai godiya ta musamman muna mai fatan alheri 'yan uwanmu gwamnoni makwabtanmu na nan cikin gida da na nan kusa musamman gwamnan katsina da ya jajirci ba darewa rana yana nan gwamnan jigawa kano sokoto kebbi da sauran wakilansu da suka zo muna godiya muna addu'a allah ya masu sakayya da alheri mun gode kwarai mun gode kwarai da sauran manya-manyan mutanen da suka samu damar halarta da manya-manyan malamai da manya-manyan sarakuna duka wanda ba za mu iya samun damar ambata wasu ba amma muna godiya muna masu fatan alheri allah ya masu kyakkyawan sakayya da gidan aljanna mun gode kwarai mun gode kwarai allah ya ba da lada salamu alaikum